a ci gaba da kai zafafan hare-hare mai take Operation Lake Sanity. Rundunar dakarun ƙawancen ƙasashen tafkin Chadi, ɓangaren dakarun Najeriya da Nijar, tare da tallafin jiragen yaƙi, sun bankaɗo wasu wuraren da 'yan tadan ISWAP ke fakewa tare da afka masu. Wata sanarwa da kakakin sojojin tafkin Chadin, Kanar Muhammad Dole sanya wa hannu, ta ce jiragen sojojin saman rundunar da ke aikin leƙen asiri sun bankaɗo wuraren biyu tumbun Fulani da tumbun Rago. Nan take kuma dakarun ƙasa suka danna wajajen tumbun Fulanin da take yanke dakarun suka sheƙe 'yan tadin Iswap guda ashirin. Mayakan na Iswap kamar yadda sanarwar ta nunar, harshen gen bincike suka kafa a yankin abin ma kenan da ya sa dakarun na ƙasashen tafkin Chale suka ƙara dannawa. inda su kuma mayakan na ISWAP suka bar wannan shinge na bincike, kana suka watsar da makamansu suka kuma ciccire kakin sojin da ke jikinsu, kana su karanta a nakare. Dakarun sun ga gawokin mayakan na ISWAP a kawai irin na je yi ka. a Ngangam, Kabalewa, Ngwigimi, inda nan ma dakarun suka rugurguza motocin yakin Boko Haram guda biyu, kana suka kamo makamai masu yawan gaske, kamar kuma yadda babban kwamandan dakarun rundunar kasashen tafkin Chadin, Manjo General Abdul Khalifa Ibrahim ke cewa har yanzu fa lokaci bai kure ba ga duk 'yan boko haram ɗin da ke son yin saranda da girma da arziki. Sakon da zan basu su ne a lokaci ya zo da za su yi saranda gaba ɗaya. domin akwai yan uwansu wanda suka fito suka mika wuya fiye da dubu hamsin kuma ban taɓa ji an ce akwai wani wanda wani abu ya faru da shi ba to wannan ya kamata ya nuna musu cewa lallai in sun yi saranda sun fito ba abin da zai same su in kuma sun tsaya mun zo mun same su to wannan kuma ya rage nasu ko ba haka ba domin yan uwansu sun fito ba abin da ya faru muna nan muna operation mun kewaye wurin nan duk ko ina muna nan muna da jiraki kwanan nan an kawo mana kayan yaki wato igwa mraps da sauransu duk suna nan ana operation da su so dole dai su fito in ba su fito ba to abin da ya faru da su kuma ina ga su suka jawo makansu. Daga bisani su ma dakarun shiya ta ɗaya da ke ɓangaren kamaru na sojojin tafkin Chadin sun sheƙe wasu mayakan Boko Haram a yankunan Tamboma, Krenewa da kuma cikin gudu. Sojojin sun ceto wasu 'yan Najeriya guda shida da mayakan ISWAP ɗin suka sace tun a shekaru biyu da suka gabata. Waɗanda aka ceto ɗin su ne Grace Daniel, Suzanne Lazarus, Jummai Inuwa, Maria Adamu, Mata Malu da kuma Malaka'iya Dambade, Hassan mainakaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.